وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداهاتها أولنا يمتي نرانا الجمعة يومنا شاهد كينكو شاهدوا قوة محرم هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara ɗaya da da da ɗari 1444 daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta da da ashirin biyu. wannan shine darasinmu na farko insha Allahu ta'ala a cikin littafin da za mu karanta mai suna sifatu ibadin rahman wato siffofin bayan Allah mai rahama wanda babban malami Sheikh Abdulrazzaq bin Abdulmuhsin Albadar. غفر الله له ولوالديه ya rubuta wannan littafi abubuwa guda biyu ko uku a takaice da mu yi su a matsayin mukaddima na farko malam abdulrazak bin abdulmuhsin albadar ba wannan ne littafinsa na farko da muka fara karantawa ba mun karanta littattafansa kusa yana ga guda uku ko hudu a baya wasu mun yi su a darul abrar wasu ma mun fara yin dauran su a garin Mina wanda a yanzu haka kusa an maida wannan daura ko littafin cikin harshen turanci har sun buga shi a matsayin littafi so da haka ba za mu tsawaita magana a kan malam ba saboda dalili na farko akwai daurar da muka yi wanda na tabbatar na yi bayani sosai game da shi zai kyau a koma baya saboda yanayin lokaci ya zamto an duba wancan sannan abu na biyu malamai suna cewa idan malami yana raye ba a yawaita yin magana a kan shi saboda abubuwan da ake nema a samu ba su gama kammaluwa ba sai lokacin da malami ya rasu sannan ne ya kai makura inda za a iya tattara dukkan bayanan rayuwarsa Allah ta'ala ya raya mu akan shirya kuma ya saka malam da alkhairi amma duk da haka kasancewar kila wasu wannan cin karo na farko kenan da za su yi da sunan malamin za mu faɗi wasu abubuwa takaice wanda suka shafi rayuwarsa saboda sanin wane ne malamin da ya rubutu yana taimaka ka san daraja da kiman abin da ake karantawa na farko cikakken sunansa shine Abdulrazak bin Abdul bin Hamdul Abbad Al-Badar an haife shi a shekarar hijira ta 1382 kuma an haife shi ranar 22 ga watan dilka'ada a yanzu yana nan a raye har yanzu tsakanin albadar ko shek alƙasim ɗaya daga cikinsu dukkaninsu waɗannan suna malamai ne a haramin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakanin su biyu na akwai wanda dukkansu suna raye shi ɗaya daga cikinsu a yanzu gaba ɗaya ma rayuwarsa ta dawo harami ne gaba ɗaya har aure ya haƙura da shi komai nashi ya dawo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ibada ya karantar da jama'a a haka ya haƙura rayuwarsa za ta kare gaba ɗaya to ɗaya daga cikin suna tabbatar da akwai da haka kuma shi albadar ɗin ne kansa kuma in ka san waye mahaifinsa lalle za ka san cewa ba abu mamaki ba ne don yi haka Dan abdul muslim al-abbad mahaifinsa ma yanzu haka yana rayu shi yanzu shekararsa ya shiga na sittin da biyu mahaifinsa kuma yana ga yana da shekara casa'in da wani abu yanzu haka yana nan a rayu. yana cikin kibarul ulama yana cikin lajnati da'ima lil ifta ilmiya gaba daya su ne waɗanda in rikicin ilimi ya kincime a duniya aka rasa yadda za a yi to sai dai a je gaban su a zubar da makamai a jira a ji me za su ce sirrin kujerar da su Sheikh Abdulaziz Ibn Baz suka bari dan yanzu cikin kibarul ulama daga kusan mahaifinsa sai su Sheikh Salihul Fawzan al-Fawzan su ne waɗanda suke saura tun bayan rasul Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani to shi mala albadar din nan gaba ɗaya ka cokar rayuwarsa a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake rayuwa kuma ne ya sadaukar da rayuwarsa har ta kare kuma abin da zai baka mamaki mutane ne wanda sun tara duniyar da ta wuce hankalinka amma sai dai su ta jefa ta lahira ba ta ita suke ba to saboda haka malam za mu iya cewa malam ne dan malam kuma dan malam kayi halin malam ina fata mun fahimci wannan eh shi ba dan malam ne ka halin malam ba ko Allah ya saka masa da alkhairi malami ne babba kamar yadda muka faɗa ayi karatu na tsari na zamani na rayuwa digirinsa na farko yayi ne akan shari'a digirinsa na biyu kuma yayi akan aƙida sannan yayi PhD ɗinsa akan abin da ya shafi aƙida har wa yau dukkan waɗannan digiri guda uku yayi su a Jami'atul Islamiyya ce ta Madina akwai wani karamin satan amsa duk wanda ka ji yayi digirin farko digiri na biyu digiri na uku a Jami'ar Musulunci ta Madina to ba karamin kwaro bane kamar yadda kuke cewa saboda wuri ne da baya daukan wari in kana dan laba-laba kana da lalaci to sai dai ka gudu wani wurin nan ba haka ba kan ba za ka iya duka ukun a wuri ɗaya ba daga cikin da Allah ya ce mai kesa a ƙasar nan suka taka wannan matsaya akwai su Dr. Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo da su Dr. Bashir Aliyu Umar da su Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu so wannan ba karamar dama ce kuma duk wanda ka je haka to gaskiya muzakkarin karatu yayi Allah ya bashi Allah ka kara mana irin su da yawa duka waɗannan digirin su guda uku ya yi su ne a jami'ar musulunci ta madina sannan kuma yanzu profesa ne shi kuma yana lecturer a kuliyatu shari'a da kenan islamic university din ta madina har waya. to kaga shi kan shi ya riga zama wani shakuntun din malami kenan sannan yana daga cikin malamai da suke yin darussa a masallacin haramin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kuka sani madina ba irin najeriya bane ko najeriya sai ka ji mai tallan magani ma kafa speaker yana ta wa'azi ko ba ka bane to a can kana miƙe ka ce na alhamdulillah ko a gefen titi ne sai an tambaye ka ina lasisin ka da aka baka saboda a tabbatar ingantacciya ƙida kake ba mutane inda matsala to daga nan fa mutum ya shiga matsala to mallakana masallacin harami to shi na daga cikin da suke da wannan lasisin na koyarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda suka je aikin hajji a bana in kuna kallon saudi sunna ko saudi qur'an saudi qur'an za ku ji qur'ani kadai ake kuma maka kadai ake nuna saudi qur'an za ka ji hadisai kadai ake kuma masallacin madina kadai ake nuna amma wasu lokuta kamar lokacin aikin haji ko makamantansu za ka ji ana tsaye da karatun hadisin ana sa littattafai na su umdatul ahkam da sauransu wannan malamin a wannan shekara yana daga cikin wadanda suka rinka live program a wannan tashar wanda ita ce madogarar saudiya mafi karfi ta kafan sadarwa da yaɗa labarai to ga ashe dole sai kai tunanin inda yake to ba karamar hanya ba ce Allah ya saka masa da alkhairi malam yana da malamai da dama da suka koyar da shi za mu faɗi guda uku a takaice saboda na faɗa mun taɓa yin bayani a kansa na farko akwai mahaifinsa a sheik abdul muhsin al-abbad a sheik abdul muhsin al-abbad mahaifinsa yana cikin malamansa na farko da suka fara koyar da shi da aka yi karatu a gaban mahaifinsa sannan kuwa ya karatu a gaban ashek abdullahi al-ghanimani sannan ya karatu a gaban ashek aliyu nasir al-faqihi waɗannan malamai guda uku su ne kusan manyan malaman da suka fito fili a cikin malamansa su kun san suna da tsarin karatu a ƙauye ba dukka akwai malami sai malami ya zamto malami ne shakundum amma baka taba jin muryar shi a rediyo ba yana can ƙauye sai dai ya murza mazaje turo su cikin birni shi bai damu sai ya zo ya ga me ke faruwa a cikin birnin ba saboda tsabar ikhlasi Allah ya samu daga cikinsu. ya rubuta littattafai saboda daga inda ake gane ka koshi shine a ga hannunka bayan an ji muryanka to malam Abdulrazak ya rubuta littafi littattafai masu yawa zamu faɗi guda uku daga ciki wanda aka fi sanin su na farko akwai fiqhul adiyya wal azkar wannan littafin ya rubuta shi mujalladi guda hudu ne mujalladi ne guda hudu na faɗa haka saboda kada wani ya ga al'adiya wal azkar wanda yake dan karamin da na sa aljihu ya dauka shi ne a'a ba wannan ba sannan na biyu yayi rubutu akan juhudul allama abdurrahman an-nasir as-sa'idi fi taqrir masail al-aqida wannan rubutun da yayi na bincike akan nasir as-sa'idi mun san shek Nasiruddin sa'imi Nasir as-sa'idi ko shine wane mahaifin shek malamin shek Muhammad Salih al-Utsaimin wanda ke bi malam Utsaimin sun san wannan shine malamin sa wani bangaren tafsirin ta mana cewa malam Usaimin ne ya karasa tafsirin bayan rasuwarsa Allah ji kan manya da rahama to yayi ya wannan ita ce risalarsa ta ta abin ta ta, ta masters da yi wannan juhudul allama Abdurrahman Nasir Zini Sa'idi sannan na uku yana da littafi mai suna Ziyadatul Iman wal Uqsanu wa Hubul Istisna'i fihi wannan ita ce risalar da yi kuma na ji ɗinsa a takaice wa wannan shine Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ko al Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana da imani wannan zai na cewa shi duk abin da za mu ji a littafin nan ba da wata aka yi shi ba ko wannan yi shi ne a fage na ilimi kuma a gurbin da ya dace sai abu na biyu kafin mu shiga littafin shine. me ya ja hankalin mu zuwa ga yin wannan daura saboda ana iya ɗaukan ɓangarori daban-daban a yi maganganu akan abubuwa daban-daban amma me yasa muka ɗauki wannan littafi mai suna sifatu ibadir rahman siffofin bayin Allah mai rahama dalili mafi girma shine Allah madaukakin sarki bai da alaka da kowane mutum sai ta hanyar bauta da aqida ingantacciya duk abin da dan adam zai samu na alkhairi to kowa bayan imani ɗaya kenan sannan na biyu Allah ta'ala ya sanya sharadi cewa ba zai taɓa fitar da mutane daga tsanani da ƙunci ba sai idan su suka fitar da kansu daga tsanani da ƙuncin saɓon Allah da shirka da makamantarsu da Allah bai haifa ba ba haife shi ba sai ya sanya alaƙarka da shi ta ce bauta ya sanya tauhidi ya zamto sanadiyyar tsira da rahamar duniya da lahira ya sanya saɓon Allah da shirka su zamto su ne masu dishewa da bishe wannan haske din da rahamar da Allah ke bayarwa inna Allah la yi ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ƙa'idan hatta addu'a da salihan bayi za su Allah ya karba to sai sun cika nashi sharadin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayi na sun tambaye ka game da ni to ina kusa da su kuma ina amsa tambayan mai kira ko mai bauta idan ya bauta mun ko ya kiraye ni kun ga Allah ya alƙawarin zai amsa ma kowa amma menene sharaɗin Allah ya amsa din falyastajibu li haka ne ko su fara amsa mun nawa kira wal yu'minu bi kuma su imani da ni kenan ashe idan imani zai samu matsala to alaka ta rahama za ta yanke tsakanin bawa da mahaliccinsa <laughs> ina fata mun fahimci wannan wannan shine zahirin abin da zai fito mana a fili sannan mun wayi gari muna cikin yanayin da kusan kowa ma yanayin ya kawo masa tashin hankali duk wanda kake tsammanin yanzu yana neman hutu sai ka je inda kake tsammanin hutu ne sai ka ga wahalar da ke wurin kuma ta fi abin da kake tsammani to me yasa haka alhalin a baya ba haka al'amarin yake ba babban dalilin shine an nisanci wasu aikace-aikace da wasu ƙudurce-ƙudurce da Allah ya sanya su a matsayin sharaɗi na cewa sai an yi su sannan zai rahama sai an yi su sannan za a ga sauki sai an kiyaye sannan a samu abin da rai yake so yanzu sabon Allah ya gani, sabon Allah ya gani wasu yanzu tsananin su ya kai ga masu na kashe rayuka ba matsala ba ne su ɗauke ɗan adam su zubar da jinin sa, su ƙwace dukiya duk ba matsala ba ce a wurinsu kuma wannan duk ya haifu ne sakamakon gaskiyan rashin gaskiyar imani a zukatansu kuma alhamdulillah yanzu sakonni na kai musu duk da jazukan da suke zaune suna ji daga cikin dalilan karanta irin wannan ku ji ku sani Allah da ya halice ku fa yana ganin abin da kuke yi ku musulmai ne Allah yana ganin ku akwai ranan haduwan ku da shi me zaka ce game da jinin da ka zubar ga annabin ka yana cewa gushewan ɗakin Ka'aba shi fi sauki game da akasharan mumini musulmi guda ɗaya to irin waɗannan sakonni yana da kyau waɗanda sauti ke kai musu a zazuzzuka ko a birane ko a ƙauyuka ko a wurin aiki ko 'yan siyasa ne su san saƙon mahalicinsu gare su kuma ka sani duk abin da kai kanka kake mashi kuma ba za ka so kai ma ai maka abin da kake ma wani ba mara daɗi kuma za ka so a ce ran da za ka koma ga Allah ka samu rahamar Allah wannan na daga cikin manufofi na biyu hatta mutanen da ake musu kallon nagarta da salaha yanzu za ku ji wasu ɓangaren siffofin da zai faɗa wallahi sun ɓace sun zama tarihi a cikinmu hatta nagartattun bayi sun rasa wasu daga cikin siffofin da ake bukata a ce an same su akwai inda an zo zaka san kai ka san ba zaka fita a wannan wurin ba sai dai ka nemi yanda zaka fita ka je ka gyara to fatan mu shine Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da shi da kuma fahimta abin da Allah yake so kuma yadda da shi wannan littafin siffofin da malai a ciki kamar yadda za mu ji gaba kaɗan a muƙaddima siffofin gaba su suna cikin suratul furqan karshe karshen suratul furqan siffofi ne ayoyi ne guda takwas a cikin suratul furqan ya dauko wanda insha Allah ta'ala a yanzu za mu ba da dama ga dan uwa malam Suleiman Musa ya karanta mana ayoyin a su gaba ɗaya sannan duk siffan da muka zo kanta sai karanta mana siffan kafin mu asalin shiga bayani a kanta insha Allah ta'ala. Mala ya fara da wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal audi haula bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ركبوا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صُمًّا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ما شاء الله جزاكم الله خيرا آه، أنا قلت لك مش shiga mukaddima kai inda a ciki zai bayani a kansu mala ce bismillahir rahmanir rahim ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe saƙonni idan zai aika ma manyan sarakuna ko makamantansu mun sha yin bayani a kan wannan idan ba ku manta ba musamman Sheikh Muhammad Salih Al-Usaini Allah ya ƙara masa lafiya ya yi bayani sosai akan wannan faɗin bismillahir rahmanir rahim a yayin da za a rubuta wani ƙaramin saƙo wanda bai da yawa ta fuskan adadi. Abu biyu ya kamata in fara faɗi kafin mu shiga cikin littafin gadan-gadan. Mun ware kwanaki hudu su ne kwanakin da za mu yi wannan daura ɗin. Amma ta yiwu ba zai cinye shi littafin ba ta cinye kwanaki hudun gaba ɗaya ba. Na yi haka saboda ta yiwu a samu wani ruwan sama mai tsanani. Mun ce mai tsanani wanda kila ba zai yi karatu ba saboda saukar ruwa ba za a iya jin karatun ba. amma in bai tsanani ba za mu raba ajujuwa na maza daban na mata daban sai mu sa kayan sauti mai karatu tunda sabai suna fita yaƙi ma ina ga mu dan ruwan sama ya sauka haka ne ko wani ma ana buga kwallo zai tuɓe ci gaba da tsola ta balle kai da kake so ka tsola gidan aljanna ai baka da matsala wata a rawan biki ma ruwa ke dukar ta ba matsala eh to dan haka ne insha Allah za mu yi amfani da kwanakin amma ta yiwu za mu iya gama littafin kafin kwanakin su kare. idan kwanakin sun ƙare kafin mu gama za mu ɗauki littafin ƙariƙus salihina ila rabbil alamin saboda mun rasa wasu bidiyonsa guda hudu kuma akwai kafafen da suke nema suna tv da sauransu za su fara sa karatun to da haka za mu darussan da suka ɓace za mu cike gurbin su a waɗannan sauran rada kuɗe idan Allah ya ba mu tsawon rai da kwana insha allahu ta'ala sannan kuma wannan zaman zamanin kayinsa shi ma minti arba'in da biyar sai mu juya in muka yi minti arba'in da biyar mun yi turmi ɗaya saboda galibi akwai kafafen da suke jira su sa kamar su albani tv da sauransu to kuma ba zai wuce awa ɗaya ba da haka in mun yi minti arba'in da biyar za mu juya sai mu ɗauki turmi na biyu insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa a cikin abin da za mu malai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah salatu wasu salamu ala rasulillah tsira da amincin Allah tabbata ga jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayensa mun san alayensa iyalansa ko mun sha bayani akan wannan wa sahbihi da sahabbansa wa man walahu da wanda suka jibince shi sune ahlus sunna wal jamaa ko wanda suka biyo bayansa su da kyautatawa kenan mala ce amma Ba'adu, bayan haka kun ga wannan ke nuna cikin sanin sunna yawanci wani wuri ga an ce wa ba'adu amma abin da ya fi dacewa shine amma ba'du shine asalin yanda Annabi sallallahu alaihi wa in zai fara magana ke faɗi wa ba'du ta kai amma ba'adu ba ina fata mun dace malai ce fa inna maqamal ubudiyya lallai matsayi na bauta wa Allah da bin umarninsa shine al'ubudiyya bauta wa Allah da yi masa cikakken da'a a bisa umarni in an ce da'a ta yi wa Allah ya ce a yi ko ya ce a bari in aka ce a bari ka bari ka yi da'a idan aka ce ka yi kuma ka yi shi ma dai ka yi da'a to da aka ce ubudiyya mataki na bautan Allah da bin sa sau da kafa in ya ce a bari a bari in ya ce a yi a yi wannan matsayin babu matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ya annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare mafiya daraja kamar wurin da ya rinka kiransa da kalman abdu wanda yake jingina shi da wannan ubudiyya din yana da sunaye da yawa ko shine annabi ya ayyuhan nabi akwai ar-rasul ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin da Allah ya kira shi da waɗannan amma ku kula da kyau duk inda Allah zai faɗi wani muhimmin abu mafi girma yana amfani ne da kalman abdu wurin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da irin suna irin waɗannan wurare a cikin alkur'ani kusan tara ko goma sha uku tun daga suratul baqara bai daina kiransa da wannan ba sai da ya zo juz'in ƙarshe na Alƙur'ani. wa alamu annama ganimtum min shay'in ko fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli a ƙarshe gaba yace ce in kuntum amantum billahi wa ma anzalna alamin abdina kun ga kalman abdu da ake gumurzin yaƙi da kafa addini sai Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan kafin nan ma sai ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina saukan alqur'ani sun karyata qur'ani ba su yadda da wahayi ba Allah ce kuna shakka game da wahayi game da abin da kaskar mabawan mu kun ga an hada nan sulasul da maganar wahayi saukan alqur'ani wurin jihadi ita ce wanda muka kawo cikin suratul anfal Allah ya hada shi da kalman abdu haka nan Allah ɗaukin sarki lokacin da zai hau sama da shi a bashi sallah al'amari ne mai girma saboda da yawan mutane sun samu fitan imani sanadiyar tafiya sama da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu sun ƙara kafirci akan kafirci da Allah ya tashi ba da labarin ya tabbatar sai ya kira annan sulasunan kalman abdu domin cewa ya subhanan lazi asra bi mene bi laila haka ne ko da zai saukar mai da qur'ani ce alhamdulillahi lazi anzala alawa ne abdihi kitab haka yi ta kira fa auha ila abdihi ma auka har sai da zai ce wa annahu lamma qama abdullahi to da haka ashe wannan matakin na ubudiya da malam ke magana a nan ba ƙaramin mataki ba ne ya ce ka sani matsayin ubudiyya lillahi ka tsantsanta bauta ga Allah maqamun azim matsayi ne mai girman gaske ya fi a tara maka duniya da abin da ke cikinta ya fi a tara maka tarkacen duniya mai ƙarewa ya tafi ya barka matsayi ne wanda duk in Allah ya shi bawan Allah to ya gama masa duk wani arziki ta duniya da lahira wani zai ce to ai ga wasu salihan bayi nan duk talauciya da bai bai su kai ke kallon talauci da kuɗi a matsayin arziki shi kuma Allah malaukin sarki ba wannan ke kallo ba ko suke cewa walam ara ta jam'u malim walakin at huwa said ai tarin dukiya ba shine arziki ba ka dai tara tefofi ka tara gine-gine na ƙasa ka tara gwangwanaye na motoci kana ta hawa amma ran da ka shiga kabari ba za su yi ma aiki ban babu imani tare da kai ba za su amfana ba haka ne ko ba haka bane ka ga sa'ad ɗan mu'az ba sahazun annabi sallallahu alaihi wasallam bai tara dukiya mai yawa ba a tarihi ma ba a san shi sosai ba in aka ce ka kawo hadisin sa guda biyar zaka sha wahala kafin ka kawo su amma ran da ya rasu da al'arshin Allah ya girgiza kuma Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard sai da al'arshi ya girgiza sanadiyar mutuwar sa'ad ɗan mu'az kuma bai tara dukiya mai yawa ba amma a wurin Allah gobe kiyama za a gane wane ne shi Allah ta'ala ka samu cikin bayinka na kwarai mala ce bal huwa ashraful kai ba ma kawai ubudiya a ce mishi mataki matsayi mai girma ba a'a shine ma mafi darajar matsayi in ka tara matsayi to al’ubudiyan nan shine yafi kowanne daraja allati imtadaha Allahu biha ku, wanda shine irin matsayin da Allah ya yabi annabawansa da shi wa auliya auliya'ahu da kuma waliyyansa. ala inna auliya Allahi da khawfun alaihim wala ya alladina amanu wa kanu mene yattaqun to duk in Allah zai faɗi waliyai na gaske yakan ambace su ne da matsayin ubudiyya wa adafa ahli hali nafsihi sannan ya jingina waɗanda suka taka matakin ubudiyya zuwa ga kansa fi ayatin adida a wato ayoyi masu yawan gaske adida anan kasira kenan Allah ta'ala ya musu wannan ne tashrifan lahum dan ya nuna matsayi da daraja darajantawa gare su wa ta'liyatan li maqamihim da kuma daukaka ga matsayinsu domin a san cewa su manya ne a wurin Allah madaukakin sarki wa qad zakara Allah azza wa jalla haqiqa Allah mai girma da buwaya ya ambata li ahli hadal maqam sharif dangane da waɗanda suke da irin wannan matsayi mai daraja Allah ka sa mu a cikin su Allah ya ambaci awsafan wasu siffofi adida masu yawa me yasa ya ce siffofi saboda duk mutumin da yake ya mutu a yau inda musulmi ne duk ɗa’an shi ba sai saka ce dan aljanna ba ne idan ba nasi ta ce shi dan aljanna ba mun fahimta ko eh duk yadda kake ganin kyan aikin mutum ba isa ka ce dan aljanna ba ne. kamar yadda duk irin laifin da mutum ke yi matuƙar ba shirka ce, baka isa ka ce shi dan wuta bane wannan ita ce aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jamaa ina fata an fahimci wannan kuma dole ka yadda da wannan to Allah ya faɗi siffofi kamar yadda malam ya faɗa saboda mu ba mu iya yanke ma wani wuta ko aljanna inda ba Qur'ani da hadisi suka ce dan wuta ne ko dan aljanna ba akwai wanda Qur'ani ya bayyana yan wuta ne kamar Fir'auna da Hamana da Qaruna Waɗannan kai rantsuwa kace yan wuta ne baka ba za kai kafara ba amma duk wanda bai zuwa alkur'ani ko hadisi ingantacce ba ba za ka iya cewa dan wuta bane shi haka nan aljanna wani ya rasu wurin jihadi yar uwarsa ce shewa ta ce hani allahul janna ma dalla aljanna ta samu gare shi annab sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata wa ya gaya miki kila yana magana a cikin abin da ba ruwan shi yana tsoma baki kaga ashe tsoma baki abin da ba ka zai iya haramta maka aljanna yanzu mutane nawa suke wannan ba su ma san suna yi ba suna da yawa jama'a mun gani shi yasa anan siffofi ya kawo Na yi bayani a nan ne saboda rudin shedan kar ya shige ka kada ka ji dan kana aiki na gari ka dauka aiku yanzu ku ku ne yan aljanna sai ma kun shiga wasu su biyo ku dole a'a Allah ce fala tuzakku anfusakum wa alam biman ittaqa kar ka tsarkake kanka bari a je kiyama Allah ya nuna ma mutane kai waye amma anan gidan babu batun tsarkake kai sannan ka shiga cikin khawarij mutum na laifi ka ce wallahi wani dan wuta ne ya gaya maka wani ya taɓa yin haka yana sujada wani ya tsokane shi ya wancan ya ce masa Allah ba zai taɓa ya ce maka ba Allah ta ya turo mala'ika ya gaya ma annabi ya gaya ma wannan mutumin waye wannan ke mun shishige a cikin iko na to na ya ce ma wanda kake kallon dan iskan kai kuma na bata aikin ka sai ne ba abin da zai faru to amma abin da ake so ka gane duk wanda ya kyautata aiki ana kyautata mai zaton zai shiga aljanna wanda ya mutu akan sabo yana tahta mashi'atillah karkashin ganin daman Allah in sha azaba in Allah ya so zai kiyaye masa azaba adalci ne wa in sha afa an in Allah ga dama zai yafe mishi wannan kuma rahama ce Allah na yin ta ba wanda ya sai tambaye shi dalili ina fata mun fahimci wannan wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa sannan imani yana karuwa yana raguwa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah in mutum na ayyukan kwarai ana sa ran imaninsa ya baka in yana sabon Allah to Allah ta baya baya da Allah in biwa ta ba sai ya mutu a kafirci Allah ka tsare mu to da haka anan mala ya ce siffofi zai faɗa siffofi kenan in kana cikin wanda suke cikin wannan siffa to ka kyautata mu Allah da to za ka samu rahama idan mutum bai ciki fa ya ji tsoro ya je gyara aikinsa ina fata mun fahimci dalilin da yasa muka tsaya muka yi bayani a wannan gaban. saboda kar ya zamto mun rudu mai girman kai ko kuma mu yanke kauna jin kama Allah ba zai yafe mana ba dukan waɗannan biyun kuskure ne ba a so ka rudu ba kuma a so ka yanke kauna ana so ka zauna bainal khawfi war raja Allah ya datar da mu mal ce wasu matin mubaraka sannan Allah mulkin sarki ya faɗi wasu alamomi masu albarka fi nususin katira a cikin nassoshi masu yawa liyar Shahidal muslim dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki kuwa ya kawo waɗannan siffofi da ya ambata mana shine ya shahidal muslimu dan musulmi ya tashi yi kokari fitti safi biha wurin ganin ya siffantu da waɗannan siffofi da za a faɗa na alfairi wal amali bi muktadaha sannan kuma yi aiki da abin da suke hukuntawa in Allah ya ce yi kawai ka hakura kai shine zaman lafiyanka in Allah ya ce a bari ka hakura sharri ne shi yasa ya hane ka ba alkhairi ne to idan mutum ya aiki da su malai ce liyanal maqamar rafi' dan ya samu wato matsayi wanda yake maɗaukaki wa sharafal kabir da kuma sharafi wato wani daraja mai girma inda rabbil alamin a wurin ubangijin talikai Allah ka samu a cikinsu. su mala ce wa min abrazil mawadi' daga cikin wuraren da suka fito fili karar ake iya ganewa allati zakara Allah fiha awsafa ibadahu wanda a waɗannan wurare Allah ya ambaci siffofin bayinsa almu'minina masu imani fi siyaqin wahid kuma aka samu ya kawo su a jere-jere ɗaya ba tare da yankewa ba saboda ai ba waɗannan ayoyi takwas ne kaɗai suka siffanta muminai ba akwai wasu wuraren da Allah ya ambata amma dalilin keɓe waɗannan Allah ya jero su ne a wuri ɗaya saboda girman su kamar yadda aka jera sahabbai goma aka ce ‘yan aljanna ne ai ba su kaɗai ne ‘yan aljanna ba a cikin sahabbai bal dukkanin sahabbai ma ‘yan aljanna ne haka ne ko in ka ce kuma saboda su an musu alkawari na aljanna tun suna duniya su ba su kadai aka yi musu alkawarin aljanna tun suna duniya ba da ammar da mahaifinsa yasir da hajiyarsa sumayya dukkanin su yan aljanna ne tun suna duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka cewa da su mene sabran sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi hakuri Allah ce gaya muku wurin haduwan ku da shi tace aljanna kaga sun samu aljanna amma ba sa waɗannan goman da ake ta faɗi me yasa saboda waɗancan sun zo a hadisi guda ɗaya nan sulasu da ta sai ya faɗe su jama'a mun fahimci wannan yawwa to shi yasa anan yace bi siyaqin wahid an kawo su da tsari guda ɗaya ma a fi min suratul furqan na abin da ya zo a ƙarshen suratul furqan wanda kuka saura za muka ji a yanzu haisu zakara samaniyata awsatin wanda za mu bi su ɗaya bayan ɗaya kuma za ku tarar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci samaniyata awsatin siffofi ne guda takwas ya ku yan uwa musulmi bada'aha bi qawlihi azza wa jal Allah ulaukin sarki ya fara buɗe su da faɗin sa da yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna kuma da bayan Allah waɗanda allazina suke yamshuna 'alal ard suke tafiya a banƙasa kasa haunan a cikin natsuwa a natse Allah ka samu a cikin su wa hada a cikin wannan siffa da Allah ya faɗa dilalatun an samu hujja mai ƙarfi ala azimi ikhtisasihim bima dalla alaihi al-ismu min ma'ani rahma bima bima al'azimin ko ikhtisasihim ta yadda keɓantuwansu sun samu kebantuwa bima dalla alaihi hadal ism na daga abin wannan suna ya nuni a kansa min ma'anin rahma na daga ma'ana abin ake ce rahama ma'ana ka samu waɗannan siffofi ka samu rahama Allah ka ba mu su fa bi rahmatihi hadahum lil iman domin saboda rahamar Allah ne shiryar da bayin sannan suka zamto masu imani wa rabbahum kuma Allah ya raine su sannan a hankali haka ne ko kamar yadda shan giya Allah bai haramta ta lokaci ɗaya ba sai da ya saukar da ayi uku ya ce kar a sha in za a yi sallah ko kar a ya ce ma kai suna tambayan ka game da giya da caca ka ce akwai ɓarna akwai yara kaga ya sa su tunani tun daga nan sai na Umar suka bari su shi sai na Abubakar ma bai taba shan giya ba a rayuwar sa dama. suka bari kuma abin ya dame su aka zo aka ce in za a yi sallah kar a sha kun ga ana ta haɓaka imanin saboda da tara daya ce kar su sha giya za su ce bara min imanin ba saboda zuciyar imanin bai zauna ba amma da ake rainan imanin ya zauna duk lodin da aka yi musu shikenan na tsaya a nan saboda mu fahimci hikima ta rainan mutane daga mataki zuwa mataki za ka iya ganin wani kaga kamar ya gane abu ya kamata bai yi kaza ba kuma kaga ya kwafta kar ka ji haushi ko ma ka tarbiyyar toshe hankali ya zo ya gane ina fata mun fahimci wannan ba lallai ne ya gane ba ku duba balaraban ƙauyen da ya zo masallaci ya fi tsari mana gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam gaban sahabbai kai tun adireshin shi na farko ya kamata ka gane sai an bi shi a hankali yanzu yanda muke zaune sai wani ya je angul ɗin can kawai kwaɓa wando zai fi tsari don Allah yana da hankali dole kai tunanin da matsala to amma sahabbai sun san wahalan da suka sha wurin gina masallaci da adawar da aka nuna musu da kuma girman Allah sai mai basgo itace da mai zara takobi kawai za su yi kanshi ya ce a'a ku dakata ku bai shi yanzu kai kana ban daki ka ji alama wani zai bude za ka yi ci gaba da bawali ba za ka iya amma kawai shi yana kallo fa an taso za a dake shi aka hana kuma kawai ci gaba da fitsarin da ya ji an ce a kyale su <laughs> bawan Allah sai da ya gama annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ina waɗannan ƴan zafin masu san a bashi kaji aka ce wane da wane ce ku je ku ɗibo ruwa guga ɗaya ku zuba a wurin malamai na kawo hadisi nan a babin fiqihu suka ce wannan ke nuna guga ɗaya na maganin duk yawan fitsari an zuba mai guga ɗaya a wuri na bawali ya tafi ko da an ga ɗan saura alaman shi to abin da yake so mu gane da aka gama tsab ya ce kar a buge shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam kira shi ya ce mishi wannan wurin sallah ake da ambatan Allah baya halatta a zo a yi bawali me yace bayan nan Allahumma arhamni to tunda haka ne ni dai Allah kai mun rahama ga annabi a wurin maimakon ma kai kamun kafa ka fara da annabin amma sai fara da kanshi ko anan zaka gane fa dan garin mu ne wannan <laughs> ba dan birni ba ne yace Allahumma arhamni Allah kai mun rahama warham Muhammad sannan kai mu <laughs> ko ayin da ya kira suran ma gas ai haka ka san sai a hankali sai ya ce wala tarham ba'duna ahad bayan mu biyu ka rufe kofan kar ƙara ba kwa ba su zo shafa shi ba to duk su tafi azarun Sai a rufe su a can a rufe su a ɗayan gidan malala su sai ce a a a dan uwa ka tsuke abin da ke da fadi alami da aljanna ni da kai kadai <laughs> aljannan da talakan aljanna shine mai sama da kasan duniya guda bakwai talaka a aljanna an bar mu ni da kai ai <laughs> abun ba haka ba to me yake so ku gane matakin da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin ne wurin gyara shi to akwai wannan akwai bukatan wannan duk yanda ga wani mutum yana wani abu ka bi shi ka raini imanin ka raina dama uzurin kake au nuzura laisa alayka hudahum ba kake shiryar da mutane ba kai ma alayka illa albalag bayani kake yi amma mutane su yarda ko ka yarda ba kai wannan ba a hannun kai ke ba kuma ba a sa ka dole sai ka kirsa sa ba lasta alaihim bi musaitir ka yi bayani wanda Allah ya so ya kama zai kama wanda bai kama ba ci gaba da kiran shi kana roƙa mai Allah Allah ya san yanda zai yi da shi kenan. ina fata kun fahimci wannan Allah ya datar da mu to shine anan sai ka wannan yake cewa rabbahum ala ta'atir rahman to sannan ya raine su a bisa da'an yi ma Allah Allah ne rahama wa husnul taqarrub ilaihi da kuma kyautata ko kyawun kusanci zuwa ga Allah Allah ka samu wanda za zai kusa da kai thumma addada sifatihim daga nan sai Allah daukin sarki ya ya kirga ya kidanya ya je ranyo su kullu sifatin kowace siffa da zamu ji a cikin waɗannan siffofi guda takwas a nan gaba a mabdu'atin Allah ya fara wannan siffan ne bi kaulihi da faɗinsa a farkon kowace siffa zaka ji Allah ce wallazina su ne dai waɗannan والذين لا لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يشهدون الزور والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا حد قواري ما الله يتنادس da haka ne har zuwa ƙarshe to kaga abin da za ku ɗauka anan, kun ga ashe suratul furqan sai ka ce ta muminai haka ne Allah ya kawo muminai yan gata munafikai ma Allah ya musu wani wuri su ma suna suratul tauba a nan da kuka ji ya ce wallazina dinnan ta zo na muminai to ita kuma suratul tauba ku rike wannan duk inda ka ji Allah ya ce wa minhum wa minhum wa minhum to munafikai ne kun fahimci magana duk kalman wa minhum dake suratul tauba da munafikai take magana kuma tana nan da yawa su sun ma fi takwas din shi yasa da Allah ya fusata ko bismillah bai masuran ba kawai ayi ta ta kare to don haka kaga ashe sai mu ce wannan ya dace da duk inda muka ji mai riko da shi dan mu shiga cikin muminai sannan ko mu roki Allah ya kubutar da mu daga shiga cikin munafai ko kafirai wa yace Allahu hada siyak a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya zo ya rufe wannan jeran giyan da ya kawo alkarin mai karamci bidikiri ta yanda ya ambaci addahu abin da ya tana lahum ga su muminai din dama idan Allah ya ce kai ko bai biya ka ba ya biya ka dan shi ya halicce ka ko ba haka bane to amma saboda karamcin shi duk da shi ya halicce ka ya azurta ka in ya ce ka yi sai kuma ya baka sakamako fiye da abin da ka yi Hakanan ya ce ka bari sai ya musanya maka da abin da ya fi wanda ka kyale din alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu duk wanda Allah ya ce ya bar wani abu sai ya bar abin don Allah to Allah ya alƙawarin sai ya musanya maka da abin da ya fi wannan alkhairi ko a nan duniya ko a gidan lahira Allah ya datar da mu to shi ya ce Allah ya faɗi abin da ya tana damu wanda suka yi haƙuri suka yi masa biyayyan nan min sawabin azim na daga sakamako lada da sakamako da za su samu mai girma wa ajrun jazil da kuma mene asalin sakamako da zai ba su jazil mai yawan gaske shine na ƙarshe ke cewa ulaika juzawnan gurfata bima sabaru ko wai ila qawna fiha tahiyatan wa salama za mu zo mu ji insha Allah ta'ala to sai ma la rufe mu da cewa wajadirun bi kulli muslimin don haka nan dai ya dace ga dukkan wani mutum musulmi yas'afi najati nafsihi irin musulmin da yake kokari da gogoriyo wurin ganin ransa ya tsira bai shiga azaba ba wa sa'adatiha kuma ya dace ga dukkan mutumin da yake sai samu rabauta da jin daɗin duniya da lahira shine sa'ada ka samu abin da ranka ke so a duniya kuma ka huta a lahira to duk mai neman wannan rabautan guda biyu ya dace gare shi an ya ta'ammala da ya zurfafa tunani a cikin sifati ibadur rahman a cikin waɗannan siffofi na bayin Allah mai rahama haka sabbai suke yi duk abin da aka gaya mu sai su tunanin to Allah su samu ladan abu da sun ga hanyar lada sai su bi ta kuma wannan abin har yanzu larabawa sun gaje shi har yanzu da muke magana da ku ba larabawa sun fi kowa dabarar samun lada za ka sha mamaki in ka zauna da su tunaninsu ya kera tunaninka fiye da tsammani za ka ga wasu su kungiya suke da ita kun sa kan me za su yi kungiyar rijista da gwamnati kawai za su kashe shan sigari kawai da awata masu shan sigari ake yi da ya za a yi a rage kaifinta in mutum yana sha da yawa ya rage har ya zo ya tuba ya bari ya dukkan wasu anan za su zuba duk dukiyarsu kawai a kashe shan sigari wani akan ruwa wani akan diabetes wani akan kaza wani akan kaza wani akan kaza wani kuma kawai akan yan uwantaka ne saboda a cire gaba wasu sulhun aure wasu duk haka za ka yi ta to kuma duk wanda ka bi sai ka ji tsatsan shi a haka yake gidan da muka zauna a garin maka hotel din da muka zauna hawa goma sha biyu ne wannan hotel din ko abuja da wuya ka samu kaman shi a dai najeriya wuri ne mai tsadan gaske kuma yana kusa da harami don haka darajan shi ba ɗaya ne da wanda ba nan ba ƙarshen abin da ya zo ya faru wannan mai hotel ɗin ko kun san cewa gaba da ya dauki wurin ya ba masallacin harami kuma shi kenan abin da ya mallaka a rayuwar shi karkata kab ya ɗauki wurin ya ba masallaci Ya ce kawai shi abin da yake so a taimake shi ya rinka gudanar da wurin har ya mutu dan ya samu aikin yi kuma shi ma a rinka biyan shi albashi kamar yadda ake biyan ma'aikata amma gaba daya abin da aka samu in misali an samu miliyan ɗari sai ya zama na miliyan biyu ne da nashi albashin da na sauran to miliyan takwas nan duka masallacin Allah za a wallahi haka suke ɗaya gidan da aka sauke matan jihar Kaduna mun zauna da mai gidan ya ce min ka san baka ga mamaki yadda ne masallaci a nan gurin ba na ce mishi ne tsammanin a sama za ka yi ce yawwa abin da ya sa ne masallaci a ƙasa inda ka gan shi a can wurin mahaifiyata ta rasu mahaifina ma a can ya jinya ya rasu sai na mai da wurin masallaci sadaka gare su kuma sai na bada hotel din shi ma ga masallacin Ka'aba kuna ganin Allah zai tozarta wannan mutumin wallahi ba zai ta ba saboda ya bada ajiya a wurin da ba a asara to haka mala yace duk wanda ke so ya shiga cikin waɗannan bayin salihai ya zurfafa tunaninsa allati warada fi hadhi fi hadha siyaq wanda za mu ji su da suka zo a cikin wannan jeri al-mubarak mai albarka fa ya'rifuha ta yanda mutum zai san su ma'arifatan da sani mai kyau ba kawai na karatu tsura ba thumma yas'a bayan ka fahimta ka sani sai mutum ya tashi ya kokari ba da zalika bayan ilimin da ya samu na ma'anonin su sai yi ƙoƙari. Fita, haƙiƙi ha wurin tabbatar da waɗannan siffofi ala akmali wajihin a fuska mafi cika ba tare da ƙasa a gwiwa ba mun samu minti 45 daidai ko mun kammala gabatarwa ala nura man saba maka ba